Masu Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Nana Khadija Ibrahim ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A ranar Alhamis, sha biyu ga watan Oktoban shekarar 2023 ne Babban Bankin Najeriya wato CBN ya ba da sanarwar janye haramcin baiwa masu shigowa da waɗansu kayayyaki har 43 dala ciki har da shinkafa. Idan ba manta ba, a Yunin shekarar 2015 ne dai bankin na CBN ya haramta wa masu shigowa da shinkafar dala. Wani sanadiyar haka ne babban bankin ya rika baiwa mutane bashin makudan kuɗaɗe domin noman shinkafar a cikin gida Najeriya gadan-gadan. A wani yunkuri na goyon baya ga shirin gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na ƙasa ta ciyar da kanta. To a yanzu dai ta tabbata bankin na CBN ya janye wannan doka za a ci gaba da baiwa masu shigo da shinkafa daga kasashen ƙetare dala kai tsaye daga babban bankin na ƙasa. Shin ko wannan dalili zai tilastawa masu sarrafa shinkafar gida Najeriya rage farashinta? Lura da cewa kusan kai ɗaya farashin na gidan da na wajen suke a yanzu a kasuwa? Zai ɗan yi tasiri na wani lokaci, ai tasirin ɗan wani lokaci ne, saboda ai shi tsadar shinkafar ba wai a hannun milas ba ne. Wane tasiri zai yi ga tattalin arzikin Najeriya? na hukunci wannan wani abu ne kamar koma baya. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan batu, ku biyo mu sannu a hankali. Nana Khadija Ibrahim ta tattauna da wani jigo a harkar gyaran shinkafa a Najeriya. Ya bayyana mana hanyoyin da wannan sabon tsari zai shafi kasuwancinsu. Sunana Muhammad Adamu Muhammad, kuma ni ne shugaban kamfanin Guarantee Rice. Mu ba ma magana kamfani na ake ba Malama Khadija. Mm. ana za a kalli abun ne ta fuskar yaya zai shafi ma ƙasa baki ɗaya idan kana maganan yau ka ce za ka buɗe za ka ba da dama duk masu kayayyakin da gwamnatin baya ta hana a shigo da su kusan guda arba'in da uku a zo a shigo da su so ni dai gaskiya ban yi mamaki ba na san dama haka za ta iya faruwa saboda ba dan komai ba duk lokacin da aka ce miki an samu canjin gwamnati daga wata gwamnatin zuwa wata gwamnatin to a ƙasashenmu na afirka irin waɗannan abubuwa akan sukan faru so ba abun mamaki ba ne abu na biyu kuma ni masanin tattalin arziki ne daidan gwargwado na yi karatu digiri daban-daban ina jin akalla digiri hudu a kan fannonin kasuwanci da tattalin arziki so na abin ne kawai ni abin da ake cewa kawai political statement idan aka ce political statement duk lokacin da gwamnati ta fuskanci tana fuskantar matsala a wajen 'yan ƙasa to sai ta yi tunani wani abu za ta kawo wanda zai kwantar wa hankalin 'yan ƙasa ko da wannan abun ba zai yiwu ba so shi ne muke cewa political statement so wannan policy na gwamnati kamar political statement ne ne a na. saboda ban ga hanyar da gwamnatin najeriya a halin da take ciki a yanzu za ta iya cika wannan sharaɗin na samarwa 'yan kasuwa dala su fita waje su je su shigo da wani kaya shinkafa siminti da duk wasu abubuwan da aka ce an ɗauke ta kanta gwamnatin ba ta da wannan foreign reserve ɗin da za ta yi saboda a yau da nake miki magana foreign reserve gwamnatin Najeriya bai wuce dala miliyan hudu. in ka ce dala miliyan hudu shi za ka bayar wa mai shinkafa mai shigo da siminti mai shigo da toothpick mai shigo da manja mai shigo da man gyada mai shigo da controller duk su je su karba bai kai allocation da wani kamfani kwaya yake bukata ba so kin ga magana da gwamnati ta faɗa ma ba mai yiwuwa bane yanzu wannan zai tilasta muku ku rage kuɗin shinkafa kenan zai dan yi tasiri na wani lokaci ai tasirin dan wani lokaci ne saboda ai shi tsadar shinkafar ba wai a hannun milas bane ba daga matsalar ba daga milas bane yanzu misali na farko karancin fadi shine ummul aba'isan tsadar shinkafa a Najeriya. So gwamnati kamata yi ta fara tunanin ya za mu samu wadataccen fadi a Najeriya ba wai ya za mu yi mu sake koma mu shigo da gyararren shinkafa a Najeriya ba. So karancin fadi ne fadin nan fada a lokacin da muke har dubu uku da ɗari biyar mun sayi buhun fadi. yau fa hajiya buhun fadi ya koma naira dubu talatin da takwas talatin da tara talatin da bakwai talatin da shida sai ka sayi ta za ka biya mata kuɗin wahala ka kawo ta kamfani sannan ka sarrafa ta so nawa ake son za ka sayar a lokacin da muka fara harkar shinkafan nan dizal fa naira ɗari biyu da goma muke sayan lita ɗari biyu da biyar ɗari biyu da goma yau fa dizal naira dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya To. ga ashe matsalar ba wai na me yin shinkafa ba ne. matsalar na ana ina maganin kokarin masu yin shinkafan da ba sa iya rasa kamfanonin suke takura kan suke neman fadin komai tsadan sa da tsadan dizal din kuma ake yin wannan shinkafa so kamar mun bar jaki ne muna dukan tanki ga inda matsalar mu take ko mun tafi muna abin nan sannan gaba na karshe da nake gaya miki yanzu ba magana muke na tsadan kayayyakin abinci a Najeriya ba so duk duniya ba mu taɓa fuskantar tsadan kayan abinci ba a duniya kamar yadda ake fuskanta na wannan na wannan karnin idan kina maganan akwai kasashen da sun fi mu tsadan shinkafa ciki har da India. Ba a taɓa ganin tsadan abinci a India da Thailand kamar na wannan gabar ba. So idan a da muna zuwa a wancan 2014-2015 muna zuwa mu so shinkafa a Thailand har kuɗin shigowa har komai da komai ya zo mana bakin ruwa a naira dubu bakwai to fa a yanzu sai ya ninka naira dubu bakwai nan akalla su hudu. A takaice kenan kuɗin shinkafan 'yan Najeriya ba za ta sauko ba kenan? shine na gaya miki za ta iya sauka amma na dan wani lokaci saboda wannan ai political statement ne me na gaya miki kuma menene political statement gwamnati ba ta da ba ta da political will da za ta iya nemo dala ta ba wa 'yan kasuwa su fita su je su nemo wannan kayayyakin ki dauka ma cewa gwamnati tana da dala tunda shi so kayan fito ba kaman kaya ne da zaki je kasuwar garin ku ko kasuwar ƙauyen ki ki saya ki zuba a jaka ko ki dora a dan ko ya kai miki gida ba yana da process akalla idan kayan wajen nan ma zai fara shigowa Najeriya nan gaba sai ya ƙara kaman wata shida ko fiye da haka. Saboda gwamnati ita kanta ma bata fitar da guidelines din ya za ta yi abun ba. Hmm. Kuma mu ma tura guidelines din komai. Kasan nan ba mu da foreign reserve inda za mu iya ba wani mai shigo da kaya kwatankwacin waɗannan kayayyakin arba'in da uku su fita waje su shigo mana da shi. Sannan kuma babu wani banki a duniya da yanzu zai ba gwamnatin Najeriya wannan dalar da za mu zo mu ringa sayanta. Saboda haka ga tsadar dala dalar nan fa yanzu in aka fara wannan maganan ma idan gaske ce idan ta fara in ba mu yi hankali ba dala sai ta kai naira dubu biyu a Najeriya. Muhammad Adamu Muhammad, darakta a wani kamfanin gyaran shinkafa a Najeriya a tattaunawar sa da Nana Khadija Ibrahim. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta Tunin Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu tashoshin FM abokan hudarmu a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji darakta a wani kamfanin gyaran shinkafa a Najeriya. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron tattaunawarmu da wani masanin tattalin arziki ko mai sharhi da bayani kan ta yadda wannan mataki na CBN zai shafi tattalin arzikin Najeriya. kuma shugaban tambayar sai da siyarwa za za HOD kuma na supply chain da kuma darakta zanta kuma na supply halin hakika ne ne a wakon fahimtar wannan wani abu ne kamar kuma baya saboda yan Najeriya sun da hukumance, ce gwamnatin tarayya da yan Najeriya sun yi investment sosai akan harkar gona kuma an fara ganin haka an fara ganin rizobin ake ɗiba daga saboda an ran kuɗi an fara sassuri an yi da daki an kawo iri don a yi noman nan kuma noman nan idan muka yi shi zai haɓaka tattalin arzikin mu na daidai. don ina ganin a takaicen a idan ka duba daga lokacin da aka aka aka aka soki shigo da waɗannan abubuwa musamman shinkafa za a ga a Najeriya an haɓaka noman shinkafa sosai a Najeriya ya kai ma yanzu ma mutane da ba ta son shinkafa ɗaya sun fi son shinkafar gida kuma an sassa sa 'yan gina wanda suke fitar shinkafar nan suke ba da abin da ake so kamar yadda To a yanzu a cewa gwamnatin tarayya ko kuma rubban eh, bankin Najeriya sun cire kawai sun soke wannan dakatarwan da sun ba da izini kenan a da shigo shekara to ina ganin gaskiya kalubale ne ga da kuma zai dawo zai dawo da mu bayan. yake dai ta wani bangaren mutane suna ganin kamar kila wai za a samu sauki saboda abincin amma ni ban ganin zai dawo da zai dawo da tattalin arzikin ba bayani bari ka misali na'am kamar lokacin da aka yi corona ina mai tabbatar muka da ba ba dawo da noma a Najeriya ba ba ba mu san irin halin da za a ci dan Allah ya san lokacin da aka dakatar kuma corona ta faɗo in Najeriya suna motsi su ba mu samu matsala haka in ka duba za gani idan muka ci gaba da dogaro da kanmu kusan arzikin mu ne su bunƙasa in yi kamar an rage shigo da abubuwa ne ana mun muna sai namu kuma waɗannan kasashen da suke goye da mu na afirka shinkafa mu suke a da Saman yanzu kuma da rana tsaka ko ya za ce an soke wannan dakatarwa mun ce a ci gaba da shigowa to tun da gaskiya zai dawo da mu mu kara zama eh, eh, mun dogara da wasu kasashe mu muna lalata nan. A to dakta idan ka lura Uh, kusan uh, na tambaye ka ne ga tattalin arzikin Najeriya. To idan ka lura kuma misali 'yan Najeriya ɗaiɗaiku wanda mutum zai ɗau kuɗinsa ya shiga kasuwa ya je ya ce zai sai shinkafa. To ba ka ganin cewa kamar Uh, babu wani bambanci ga ɗan Najeriya sai dai kawai kilan akwai wani alfanu ko kuma tasirin da zai iya tsaya akan tattalin arzikin kaɗai? abin a bayyane yake ka gane saboda yanzu ko an ce ko cewa aka yi eh, yanzu sai aka ba su dala suka ce shigo da shinkafa nan da zan kuma idan za a shigo da shinkafa nan za a shigo da ita so za ka zo ka samu babu bambanci ba bambanci tsakanin yar gidan da yawan kuma sauƙin da ake tunanin za a iya samu zai yi a same shi saboda duniya ne ta san da mana so ni na ganin kawai yanzu wannan kamar wani zagon ƙasa ne ba sai haka mutum suna azumi da kasar kuma haka ma su ma individual mutane da suke tunani sun talaka da suke tunani da kuma ba wani saukin da za a samu kawai sauƙin shi ne da ya mutane su noma abin da suke nomawa sun arzikin sun arzikin su yi ya haɓaka kuma na ƙasa shi ma ya haɓaka amma dai haka shigo ne da muna kare tattalin talakawan mu ne ba wani saukin da za a samu da wurin cin shinkafa sannan kuma suna kare ta arzikin ƙasar mu Na'am. Uh, to, Dokta, kana ganin idan aka ce da Naira ta yi ƙarfi, ma'ana hmm. dala ta sauko daga yadda ta kai ya zama cewa kusan dala ɗaya tana Naira dubu ɗaya da wani abu a yanzu. a kasuwannin bayan fage. Idan dala ta sauko ya zama cewa ana iya samun ta ko a ƙasa da ɗari biyar ko wani abu wanda ya kama da haka. Ita shinkafar da malam talaka ko kuma 'yan Najeriya suke ta kuka a kanta tana iya sauka. E, to ai abu biyu ne can ɓangaren ce shinkafar da muke nomawa a gida. Saboda sai mai shigo da shi ake kuma da wannan can da ake shigo da wannan taki. Shi sa taki yin tsada noma ma to idan za a samu dala uku da ɗari biyar ko a makamanta haka to shinkafa da muke noma a gidan ma za ta kai saboda za a shigo ta haka kamar da eh, eh, eh, wajen da ake shigo da ita ita ma za ta sauki za ta sauki amma haka ga duk kusan cikin kan ne amma ni dai na fi kai mu riƙa tattalin arziki mu da kyau kada mu dogara da wasu ko kuma wasu kasashe akan abin da suke zuwa. Hmm. To, dakta a ƙarshe, shin kana ganin wannan batu na fara baiwa su masu shigo da shinkafa dala zai tilasta wa su manoma da kuma masu gyaran shinkafa 'yar gida a nan Najeriya su rage farashi? To ai Allah shiga abin da nake son ka fahimta shi ne su inda an ci ana shiga bari da misali ga lokacin ah, shugaban da in ce Muhammadu Buhari farko lokacin da ake ba da sosai sosai kan taki noma ai bai tsada ko? Hmm. Noma bai tsada ba. to amma da aka da aka shirya a kan harkan taki gaba ɗaya sai noman ya tsada to ina mai tabbatar maka idan yanzu aka ci an rage dala ko kuma an an an an ba da dala tafi masu shigo da shekaru ba su shigo da ita ba a ba can eh, ko kuma taki ko kuma sauran abubuwan da suke amfani da su kuma ko injinan da suke shigowa da su ma ba ba su dala su shigo da shi to tabbas shinkafar waje za ta yi sauki su kuma za a fitar da su daga cikin business zai zama ba a ana manoma sun daina noma wani wasu sun tashi shinkafar su gyara ta su sun suka daga business sun daina za ta rufe to kuma in dai muna magana tattalin arziki ne ta wani jikin ya kare shi bayani saboda mutanen ka da suke noma ka hana su su noma kenan wanda suke sarrafawa ka hana su sarrafa aiki ya ragu riban da suke samu ya ragu kaga ni duka kuma duk zai dawo zai na da dina da laifi a kan tattalin arzikin mu. ba sauraro da wannan bayani na Dr. Nuruddin Miko masanin tattalin arziki shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu madadin abokiyar aiki na Nana Khadija Ibrahim Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.